Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masu kallon mu taurarin mu na gida barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin taurarwa na wannan makon inda a yau za mu yi duba ne ga matsalolin da mata suke fuskanta amma ba kai matsalolin ba irin matan da suke jajircewa da ganin cewa an rage matsalolin da ke faruwa cikin al'ummar mu musamman ga mata da ƙananan yara. yau zan sa mu da tauraro ta wannan makon hajiya hadiza balafaki inda za ku je daga gareta ta ne da suka fara harkar kungiyar ta taimakawa mata da kuma tallafawa marayu cikin al'ummar mu kasance da mu Hajji Assalamu alaikum. Alaikum salam. Muna farin cikin kasancewa da ke cikin shirin tauraruwa. Kina ɗaya daga cikin matan da suke jajircewa kuma suke tsaya don ganin cewa mata da marayu da marasa hali sun samu inda suka tsaya musu musamman kun zame musu kamar muryar su kenan don wajen kwato musu haƙƙinsu da tabbatar musu da haƙƙinsu da kare musu haƙƙinsu. Muna son mu cikakken tarihin ke da musan wace ce tauraruwa mu kuma haƙƙi ga matsayin nan ma da mata da sauran al'umma suke amfana da ke. Ah, to alhamdulillah na gode wa Allah na gode wa manzansa inda har an a cikin community a yi recognizing ɗinka a ce wai ga abubuwan da kake yi har yana creating impact har mutane su amince cewa idan eh, ne kana yi to ai sai ka gode wa Allah shi da duniya ita ce ta giya to ni dai suna na Hadiza Balafage kuma an haife ni a sakwata ne an haife ni 15 th november 1965 mahaifina yana da mata uku kuma a mata uku kuma ni ce ta uku har ila yau a gurinsa amma kusan a gida dije ake ce mu lokacin da mun dan taso kaɗan muna shekara muna shekara tsakanin goma zuwa sha ɗaya lokacin da aka kashe murtala tsakanin murtala da rasuwar mahaifina tsakaninsu kwana takwas ne kwana takwas murtala mahaifina ya rasu takwas ga wata eh. shi kuma murtala ina jin ya rasu sha uku ga wata shugaban kasa to ina jin tsakaninsu kwana biyar kenan to da ya rasu sai wa mahaifina ya kwaso mu muka dawo nan fage sunansa alhaji brema a faibuwa sai ya kwaso mu muka dawo nan fage ya samu a cikin a makarantar fage da ya samu a makarantar fage daga fage na gama na samu makaranta na koma kura daga kura allah sa na gama to a cikin 'ya'yansa akwai eh. yata rabi to ya san ko yaya dai a cikin gida akwai eh. wanda ra'ayin ku yake zuwa daya to sai ra'ayin mu sai zo daya kuma 45 ta gani mai kwazo ce eh. sai ta so in zauna da ita da ta yi aure daga nan sai ta sani a makaranta kaduna polytechnic a kaduna kika eh, koma a kaduna na koma sai dai mu zo hutu mm. mu da 'ya'yanta lokacin ma ta aihu ba ma mm. lokacin auren ta kenan eh. kuma shine auren na har gobe auren farin ta kenan da na gama kura ina kura dai tana zuwa muna zuwa har Allah ya sa na gama na koma Kaduna ta sani a Kaduna Polytechnic mm. inda na yi College of Environmental Studies CES a Barnawa na karanta town planning daga nan kuma tsara birane ce eh, daga nan kuma sai na sake dawowa wurin hutu haka dai in zo in tafi allah haɗa da mai gida na marigayi balafage na zuna aure auri balafage a nan na samu suna hadiza balafage sunan ya tashi daga hadiza ibrahim aliyu ya koma hadiza balafage sunan da aka fi sani sunan da aka fi sani na da shi kenan life history dina kenan so a lokacin kasancewar kina da an ce yarinta ko karancin shekaru lokacin da mahaifinku ya rasu a waɗanne irin kalubale kika fuskanta a lokacin nan da canza wurin zama da wajen karatu haɗe zuwa lokacin ka gama kin san kusan idan ka tashi da mahaifinka kuma ka ɗan yi wayo ko yaya a shekara goma dai ba za a ce ban san wasu abubuwa ba kuma a shekara goma irin gatan da aka nuna muku koya dai mahaifinka yana da rufin asiri alhamdulillahi kusan kaman a layin ba mai rufin asirinsa to kuma har ka zo ka samu canjin yanayi to lalle kafin ka saba da wannan mm. yanayin kaga akwai matsala saboda shi kawuna shi ma yana da 'ya'yansa kuma shi matansa biyu kuma akwai babbar 'yarsa to lokacin ma da na zo sai na ga kwata-kwata kamar wani sabon rayuwa ne mm. kuma gabaɗe na shiga da ban ma saba da shi ba mm. amma da yake kuma akwai ƙuruciya kuma a yadda na gaya miki ni ne bana jin magana gaskiya ba jin magana kuma bana gajiya da aiki bana gajiya da aiki da haka sai na yi farin jini a gurin 'ya'yansa kuma na yi farin jini a gurinsa da kuma ita ma babu tamu ita ma ta rasu hajiya maryam uwar gidansa saboda su suna son su ga yaro mai kwazo mai eh, aiki mai kazan kazan da haka da na zo sai na sha karfin waɗannan yaran da suke tare da su da haka sai na yi farin jiji shine nan da nan yata sai ta ɗauke ni ɗaya daga eh, cikin yayansa eh, sai ta wuce da ni kaduna to ita kuma tana auren balarabi kanin lela dogon yaro to kuma kin san laraba suna son su ga 'ya'ya masu kanzar zarkan eh, tunda suna son jin daɗi suna son hutu ni kuma na ji daɗi gaskiya a gurinsu saboda in ka zauna a gidan laraba babu daɗin da ba za ka ka ji ba da haka ban samu kusan challenge sosai ba lokacin da mahaifina ya rasu gaskiya lokacin da mahaifina ya rasu na ji daɗin rayuwa saboda ita yata to yadda na gaya miki laraba da mm, suke ji mm, mm. kuma ɗanta na fari kuma ‘ya'yanta farare ne to kuma kin san ‘ya'ya kuma farare eh, eh. sat ana san su in na fita da su ana sha'awar su kuma idan za ta tafi za ta tafi aiki za ta bar min gida kuma tana bani kuɗi komai da komai dai na gidan eh. a wadace da haka idan an ce zan zo Kano ma bakin ciki ne ba na son ma in je an ce zan zo Kano to alhamdulillah za mu dan tafi hutun ɗan tafi lokaci muka dawo za mu dora daga inda muka tsaya masu kallon mu da fatan kuna tare da mu inda muke tattaunawa da hajiya hadiza balafage a cikin shirin tauraro wacce ita ce tauraron ta wannan makon ku kasance da mu bayan wannan hutun. hajja me ya baki sha'awa har kika buɗe in ce kusan kungiyar tallafawa mata da marayu da masu bukatar tallafi wallahi idan na baki labarin sai kin tosaya min so bi daga ilimin mm. amma bi da zaman da na yi for 18 years zaman full time housewife daga kitchen sai ɗaki sai gurin iyayenka sai ta kama ma in ana yin wani abu za ka ji sai na zamanto da ni da mara ilimin ma duk ɗaya ne sha takwas a shekara goma sha takwas ɗinnan sai da allah ya mai rasuwa na samu na je na karɓo takarda na kaduna polytechnic to da ya rasu sai aka raba gadon gadon gashi an raba ban san me zan yi da kuɗin ba saboda duk ba ki da ba da ilimin ilimin ya riga ya ɓaci ban san ma me zan yi da kuɗin ba sai na so in shiga shirme sai na so in shiga abin da ake kiran extravagant life saboda kuɗin ganin su nake ci nake kawai ban san ban san ma alƙiblar da zan bi ba a ta yar aiki na sunan mahaifiyata Halimatu Sadiya ina ce mata uwata ta ce na san ta yanzu tana nan tana ta shirme ta san me za ta yi ba you can imagine househelp ɗinka har ya san ma haka ɗin sai na ga to dalilin da ya sa mata suke shiga yanayi kenan ashe idan mazajensu suka mutu sai kaga an bar musu dukiyar da 'ya'ya sai kaga 'ya'yan ma karshen ta sun zo ma bara suke kuɗin ma gaba ɗaya da gidajen ki ji an ce babu su ba wai babu ba ne ba a tsari ba sai na ga gara in je in buɗe wani organization da ake kiran widows and orphans organization to eh, bayan lokacin da ya rasu kafin ya rasu to kin san akwai irin kawayen nan da za su zo suna baka eh, advices akwai wanda suka suma a yan uwan nawa in tafi akwai kuma wanda suka ce a'a kar ki tafi akwai wani doctor din shi dr wali suleiman wali sai ya ce a idan kika tafi ba wanda zai fi ya cike wannan vacuum din da kuma kaninsa tijjani bala kala rawi ya ce ba wanda zai cike wannan gurbin ciwonsa ba zai kashe shi ba amma tafiya ki sai ta kashe shi ki yi haƙuri mahaifiyarsa ta ce min ki yi haƙuri zaman da kuka yi a baya ba za ku yi shi ba to kin san a hankali kuma ka fara sanin rights ɗinka ko ɗa ka haifa ba ka ba shi sa. wata rana idan ya gane sa ka shiga uku so by the time na zo na gane rights ina to mai gidan was finding it difficult amma mutane ba su sani ba he was finding it difficult ya yi maintaining dina because ido na ya fara buɗewa na fara gane yes na fara gane abubuwa na fara gane a'a akwai fa inda ake da lapses a cikin wannan tafiyar kuma kin san duk abin da za ka yi na aure za ka yi shi fi lahi amma duk inda za a ce an samu kuskure tsakanin mace da miji in dai a ga namijin ne to matar ta shiga uku in kuma ga mace ne namijin ya shiga uku haka muka daddafa da Allah ya kira shi to a cikin wannan process din akwai former chairman ɗinmu na fage local government nasiru rabu to kanwasa ƙawata ce sai ta ce min ai zai yi contesting sai na ce ni ko zan gaya mijina in dai har zai yi contesting zan taimaka masa zan fito za a fafata da ku sai na gaya mai sai ya ce a banne in yi sai uwar jani bala ta ce a'a sai ya ce ai ba ka tsare mace sai dai ta tsare kanta tun da ta riga ta sa ranta a bata to sai nasiru rabo da ya tashi sai ya ga duk cikin cabinet din shi bai ga competent one ba duk da na yi shekara sha takwas gashi ilimin na ya dawo da wanda ma bai taba ganin primary ba duk ɗaya ne sai ya ce ya bani chairperson na fage local government women affairs to a nan ne na fara da muka fara ya bani ciya fasan to sai kuma su matan 'yan siyasa suke ganin cewa yaya za a ɗauko hajji hadiza a bata ciya fasan sai ce a'a wannan ciya fasan ɗin bai shafi siyasa ba wannan ciya fasan ɗin na bangaren mata ne matan fage abin da ya shafi matan da ba 'yan siyasa ba naku kuma 'yan siyasa duk da hakan sai suka samun tension da suka samun tension sai na haɗu da wata ƙawata sai ta ke gaya min ta yi organization ga yadda ta yi sai na ce to shi kenan ni ma bari in koma in yi organization sai kika bar sai na bar eh ina ciya na amma ba sosai ba da challenges din ne ban saba da hayaniyan yan siyasa ba da haka sai na bar wannan suka ga gwara ki bude take sai na ga eh gara sai muka zo sai na kira cikin wanda muke cikin wannan ah, wannan din fage local government women affairs committee sai na ɗebi wasu sai muka fara wannan women widows and orphans development initiative da muka fara muna cikin yi muka yi registration sai honorable member ɗin dan lami hamza aka muka je gurinsa kowa ya selin initiatives ɗin shi sai na ce ni ga initiatives ina sai dan lami hamza ya ce yes irin wannan mace na daɗe ina nema with good initiative saboda duk wanda ya zo gurina zai ce shi ya zo neman kaza shi yana neman channel din da zai yi abubuwa ya tattaba matan fage to babu wannan channel din don haka tunda akwai matar da ta zo da abin da duk fage za su samu impact shi ku zai taimaka ya zo ya ɗora yaransa a kai ya ɗora sani triumphs a wani bi su bashir fada ya ce aje a samu mana office a yi furnishing a yi komai da komai aka eh, wasu 'yan fage suka ce ai ba zai yiwu ba to akwai yaron su ya jajirce a walibi ya ce as far mata za su yi benefitin kuma matan nan ta zo da abin da za a samu ci gaba ne ya ce ban ga dalilin da ya sa ba za a yi supporting ɗinta ba to hajja za mu sake tafiya hutu yan takaitaccen lokaci in muka dawo za mu dora masu kallon mu da fatan kuna tare da mu cikin shirin tauraro aka da manta muna tattaunawa da hajiya hadiza balafage shugaban kungiyar da take taimaka mata da marayu da ganin cewa mata sun tsaya da kafafuwansu kuma sun iya dogaro da kansu za mu tafi hutu yan takaitaccen lokacin muka dawo za mu ji irin kalubale da ta fuskanta a yayin da ta kafa wannan kungiyar da kuma irin cigaban da aka samu da kuma matan da suka amfana da kungiyar izuwa yanzu kasance da mu masu kallon mu barkanmu da dawowa. To Hajiya daga lokacin da kuka bude kungiyar na izuwa yanzu shekara nawa kenan kuma me kuke ko kuma ta waɗannan hanyoyi al'umma suka amfana da wannan kungiyar da kuma irin cigaban da aka samu. Mun buɗe tun 2004 September 18 2004. Kin ga kusan shekara biyu kenan. tun 2004 farko lokacin da muka buɗe mun yi sourcing for mun nemi appeal for assistance mun yi sourcing for taimako ke yadda za ku samu kuɗin shiga da kuma yin ayyukan ku bayan lami hamza ya buɗe mana office ba mu miƙe kafa mun ce komai sai ya mana ba sai muka nemi other partners su zo su taimaka mana mm. muka je abuja muka samu senator hirat matan lawan gwadabi ta zo ita ma ta yi putin ɗan mutum ita kuma har yanzu shi is part and parcel of us muka nemi prominent mutane su kamar ibrahim galadima suka taimaka barin ma ibrahim galadima akwai habu muhammad fage ya yanzu isa professor kuma akwai shi ma habu muhammad fage former eh, chairman na board of internal revenue wallahi wani abin mamaki former shi former chairman na board of internal revenue habu muhammad fage bai taba gajiya da ni ba duk lokacin da na je mai da bukata ina zuwa zai ɗauko kuɗin nan zai bayar zai ce in dai har zai taimaka mutanen fage mahaifarsa to shi ko me bisa dari is ready to do shekara goma sha biyu da suka gabata da kuma yanzu in ka duba matsalolin da mata suke fuskanta a lokacin nan da yanzu sun karu ko kuma sun ragu kuma matsalolin sun canza ko kuma yayin da suke haka suke a gaskiya abin da zan ce zan ce matsalolin suna raguwa abin da yasa zan ce suna raguwa kin ga da farko first abin da muka fara yi muka samu project da UNDP project ɗin da muka yi da UNDP Women Empowerment Poverty Reduction Program UNDP suka zo suka yi training matan fage in partnership da Ministry for Women Affairs sa'annan kuma OIC ta zo ta yi training ɗin matan fage on different skills matan fagen nan na jin za su kai dubu ɗari biyar ko zuwa dubu biyu suka amfana amfana don su tsaya da kafafuwansu sa'annan muka zo muka yi project da eu tech study review muka duba duk yanayin yadda makarantun wasu local government suke ciki da yanayin su har aka ce za a zo a appeal fund for wa'annan makarantun a gyara to ba appeal fund din nan ba excellency kwankwaso ya shigo da ya shigo shine zo ya gina waɗannan makarantun kwankwasiya amma ba wanda zai san the logic ko kuma secret behind mm, waɗannan irin fafutuka da aka yi a bayan fage kafin a yi wannan aka zo kuma again aka ce ishu din rape din nan kina mm, maganan in yaro cin zarafin mata da kuma fyaɗe din da ke cewa kusa na ga kuna fara wannan fannin karfi sosai kinga ishu din zarafin mm. matan da muka zo muka yi advocating for rape bill da other csos na kano aka haɗu gaba gabaɗi aka yi ta advocating har wannan ya zo ya sa hannu a rape bill ɗin nan to kin ga still a rape bill ɗin nan muna advocating magana cewa ya zama kaman life imprisonment maimakon 14 years da aka bayar to abin da ya sa zan ce miki ko da ana ganin kaman yana raguwa yana karuwa ba karuwa bane ba saboda akwai abin da muke kiran culture of silence da ba a magana kusan al'adar shiru da muke da shi cikin culture of silence irin wanda aka yi da din nan mm. yanzu mutane suna fitowa suna magana shi yasa ake ganin is on the increasing mm. side da ana yi amma ba a magana ba a fitowa ba a fitowa ana faɗa to shi yasa ake ganin is on the increasing side sa'annan kuma idan kika zo kika duba da other aspect kuma akwai national action plan da aka karbo daga united nations 189 countries ne suka yi participating to a cikin 189 countries in nan nigerian happens to be one one of the states 189 states mm. kuma nigerian happens to be one of it da suka shiga eh, cikin tsarin ministry for women affairs su suka karbo on behalf of nigerian kuma suka yi signing wannan mm. cewa idan sun zo za su yi domesticated to da aka zo nigeria nigeria ba ta yi ba sai nsrp nigerian security and reconciliation program dfid project suka ce ku zo za mu taimaka state takwas state takwas ɗin waɗanda suke da violence against women and girls conflict zones kuma kano happens to be one of it aka ɗauko da aka ɗauko aka zo aka sa da aka zo aka abin nan aka suka yi supporting to yau kano state tana da state action plan state action plan on women peace and security to kin ga ku an ɗauko yadda za a addressing ɗin violence domestic especially domestic violence violence against women and girls to kin ga ku ana nemo wa mata su da kuma kare musu kuma kare musu haƙƙinsu to in aka duba Kano yanzu mm-hmm. kina ana maganar irin cin zarafin mata ko kuma mm-hmm. bautar da cin zarafin mata kusa in ce da ake yi mm-hmm. wanda nau'i ne ya fi faruwa a Kano cin zarafin matan da ya fi faruwa mm. gaskiya na farko za mu yi maganan fyaɗe na biyu kuma za mu yi maganan mutuwan aure na uku kuma za mu yi maganan auren matan barkata rashin sani value ɗin mata da in ka san value ɗin mata da kuma wani sa'in ma kuma 'ya'yan naka mata wani abu ma ba za ka yi shi ba kin ga abin da yasa zan ce muke fyaɗe akwai statistics da muka samu a gurin wani dr ismail wanda yake handling rape cases a asibitin Murtala. Ya ce rape cases ɗin da za ka gani tsakanin shekara biyar zuwa goma ko in zan iya kotun amma tsakanin biyar ya ce tsakanin shekara arba'in ne zuwa saba'in sittin da biyar to kin ga ko an ci zarafin mata mutumin shekara sittin jikan jikan ka ka zo kana musu fiye sa'annan kuma zan dawo kuma maganar dukan mata sai ce dukan mata ba zan ci ya yawa ba sosai amma maganar mutuwan aure rashin sanin darajar aure san matsala ce da ke ga babban matsala ce ga muna kuma addinin mu bai yarda da shi ba kowane addini ma bai yarda da shi ba to ta ya za a shawo kan waɗannan matsalolin musamman ga mata da kuma yadda za a fitar da su daga irin kalubale kuma matsalolin da suke fuskanta game da ko fyaɗe cin zarafin su ko kuma dukan su da kuma matsalar auren da ake samu kin san na farko akwai rashin ilimi na farko za mu ci gaba mu rinka wayarwa mata ka da kuma iyayen da kuma su kansu ma mazajen su bar 'ya'yansu su yi ilimi su bar 'ya'yansu su dogara da kansu saboda idan mace ta dogara da kanta shi kansa namijin ma ya fi tsoronta zai rinka shayinta kuma idan tana da ilimi tana da abin yi maganar mutuwan aure ma bai taso ba idan kuma sa'an nan kuma kamar bangaren gwamnati za mu ci gaba muna advocating to them for policies da zai supporting din maganar mutuwan auren nan kuma fito da tsare-tsaren da za su kamar wannan ah, state action plan din nan eh. to kin ga kamar recently tun da ake kaman a fage ba a taɓa samun ciyaman ɗin da ya ba mu haɗin kai muka aiwatar da abubuwan da muke sami na ci gaban mata ba kaman wannan honorable habibu salimi ne to matan arewa da kuma yadda ake kallon matan arewa yanzu ya kike son ga matan arewa sun kasance da kuma yadda kike son kiga ana kallon su a faɗin duniya gaskiya yadda nake mm. so in ga matan arewa mm. ina so in ga matan arewa kamar muna fafata da matan kudu saboda idan muka je kusan workshops haka ko training da yar ki ga mace arewa guda ɗaya mai facilitated ko ki su kaman an yi inviting ɗin su as kaman manyan baƙi eh, su ma su tasu gudunmuwar duk gaba ɗaya za ki ga kusan dukkan su babu arewa a ciki gaskiya ba zan yi karya ba a arewa we are far lacking behind sosai fiye da yadda ake tsammani ina son in ga matan arewa an samu masu ilimi a cikinmu an samu waɗanda za su fito yanzu misali in kika duba majalisa yawanci a kudu a majalisun nan akwai 'yan mata akwai mata amma ki duba a nan kano mana babu ko daya a house of assembly ma ai babu ko daya ya kamata a ce a arewa 'yan arewa gwamnonin nan na arewa northern forum nan su yi coming up the policies ko kuma dokoki da zai ce wannan kujerun na matan arewa ne because idan akwai mata a cikin yanzu misali a kano state house of assembly wannan wahalar da aka sha na neman a yi domesticated eh, state wallahi ba za a sha wahala ba nan da nan tunda ciwon na mata ne nan da nan za a samu wata za ta yi bring in motion din kuma za a yi supporting ɗinta to sa'annan kuma idan kika duba na miki maganan fage we have to step down to fage local government aka duba sai a duba kuma da to in kika duba kuma a local government sai a ce akwai special advisors on women to special advisors ina are they competent enough idan za a bayar a bayar da a ba masu ilimi waɗanda suka san abinda da suke special advisors on women on, or supervisory counselors on women a duka local government za su iya wakiltar su da kuma masu wanda za su tafi su ce yes ga abin da muke son a mata to kin ga in ba dan chairman din mu Habibu Sale mai lemo is the understanding type is the learned and educated type ba za a samu samu har a ce wai za a zo a yi fage local government action plan to hajiya wace ce tauraruwarki gaskiya tauraruwa ta Allah ya ji Allah ya sa ta huta zan ce Maryam Babangida saboda ita ce ta yi touching ta ga ta yi keeping beauty of an african woman kuma at the same time ta so ta ga ta taba kowane bangare a nigeria don mata su ji daɗi eh, kusan kuma a kuma duk duniya gaba daya so mun gode kwarai da gaske hajji allah taimaka so masu kallon mu a muka zo ƙarshen tattaunawar mu da hajji hadiza balafage ɗaya daga cikin matan da suke jajircewa da kuma tsayawa ga ganin cewa mata sun samu su kuma an kare su musamman marayu da kuma mata marasa galibu a cikin al'umma da fata masu kallon mu musamman matasa mata da sauran mata cikin al'umma za su yi koyi da ita mu mu ma za mu jajirce wajen ganin cewa mun ba da tamu gudunmawa wajen ci gaba al'ummar mu sai mako mai zuwa idan Allah ya sake sada mu da kuni ne fi sabar kan ta a huta lafiya.